Bismillahi Rahmanir Rahim. Maryama, kashi na goma sha hudu. Sai maganar su suka tafi suka bar ni cike da kewa. Da kyara na so su tsaya sai ya dawo suka kiya. Da dabara ma suka gudu na shiga wanka. Lokacin a dalare na shige daki da zan murza makullin na ga wayo Sakata ma haka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na farka ina zare ido, wa taba kofar nan. Ko dai akwai aljanu a gidan nan. Zaro ido na na dawo falo da gudun gaske. Sai dai ba zan iya fita waje ba, da kyar na gabatar da sallar magrib. wacce ban san ko abin da na karanta a ciki ba tsabar yadda nake tsorace ina cikin wannan halin aka kira isha shi ma na gabatar ba tare da ina cikin natsuwa ba wani irin kuka ne ya kwace min na fara kukan a hankali a hankali cike da tsoro na jima ina kuka har kaina ya fara ciwo sosai amma ba hamma ba hamma ce ba dalilin sa wajajen karfe takwas na dare ya nufo gidan hannun shi dauke da ledar kazar da ya siya mata da kuma fresh milk a ran shi yana tunanin wani hali take don ya san Maryama da ɗan karen tsoro kamar farar kura. Ana sallar isha'i suka dawo daga inda suka je da Baffa tafiya mai cike da nasara. Cikin farin ciki ya shigo gidan da ke mamaye da duhu dulum. Wayar hannun shi ya haska lokacin da ya iso bakin kofar falon. Wani irin kamshi ne ya ziyarci hancinsa gefe ɗaya kuma yana jin shekar kukan sama-sama. Da hanzari ya faɗa falon yana dallare tocin wayarsa. Tana makure cikin kujera akan sallaya. Idanunta sun yi jawar tsabar kukan da ta ce, Pretty, ya ambata da ɗan sanyin murya kaɗan. tunda ya haska toci ta ƙara damƙe jikinta da ke rawa waje ɗaya tana ayyana shi kenan tasa ta ƙare. bata ji shigowar shi ba sai hasken tocin ta gani so sai ta ɗauka wani abu ne daban. Jimre shi yasa ta tasowa da gudu ba tare da tunanin komai ba. Ta rungume shi gamgam tana sakin wani sabon kuka mai cike da shugaba And that is turn him on. Bayanta yake shafawa gently da sanyin murya mai nuna halin da yake ciki. yace ce what happened pretty? Ki daina kukan haka kar kan ki yayi ciwo. Kamar wanda ya ce ta ƙara ƙarfin kukan ta buɗe murya tana kuka mai cike da shagwaɓa. Haɗe da babbaga ƙafafu a ƙasa. Wani irin ya mutsawa jinin Jabir ke yi sakamakon taɓarar da take da take masa. Yayin da yake jin ƙafafunsa suna ƙoƙarin gaza ɗaukarsa. Da sarƙaƙƙiyar muryarsa ya ce mata, Me ya same ki ne Maryama? Akwai abin da ya faru bayan fitata ne? Yi shiru ki faɗa min menene. da kuka ta ce ba kai ne ba ka tafi ka bar ni kuma ka san ina jin tsoro ni kaɗai baya baya ya koma da ita haɗi da zama saman kujera ya ajiye ta saman cinyarsa still holding her title ya ce sorry wife ga nan na dawo daga yanzu ban ƙara fita ko ina idan dare ya kusa kin yi haƙurin ya faɗa sai kunne na kai na kifa saman ƙirjinsa saboda wani irin kunya da nake ji hakan da na kuwa ba ƙaramin ƙara birkita shi ba amma ya yi ƙarfin halin cewa ok idan har kin yi hakuri then wife your tears and smile nima da wani labari, ina da wani labari mai daɗin gaske da zan baki Da sauri na ɗago kaina ina jin wani irin excitement dan na gama sawa a raina cewa maganar makaranta ta zai man. Dan yanzu shine kaɗai labarin da zan kira shi mai daɗi a wajena. Shi hannun sa duka biyu ya goge min hawayen. Kana ya riƙe duk kumatuna ya ce, ba na son ƙara ganin waɗannan hawaye masu tsadar da suka fi gwal daraja a wajena. Ki daina zubar man da su, a banza kin ji hayatina? Ba tare da ta ce komai ba ya ci gaba da magana. Yana kallon cikin na still bai sake min kumatu ba ya ce albishiri. Cike da annuri da ke kwance saman fuskata da kuma zaƙuwa na son jin abin da zai faɗa na ce goro. Ɗan tunkulin ɗina ya a gefen ciki. Take na fara dariya ya ce yauwa ko gefen amma da kin haɗe ni kamar wacce zan yi wa albishir ɗin kishiya. Murmushi na yi wannan karan har dimples ɗin nawa suka bayyana. Ɗan yatsa shi ya ɗaura saman dimples ɗin gami da faɗin, "That is my wife." Na san mai karatu zai yi mamakin yadda ni Maryama na sake da hammaje, wato ya yi bala'in sanin makamar ‘ya mace a cikin zuciyata. Ma na sa abin da yake man amma gangar jikina ya kasa janyewa daga gare shi. Wannan wani sirri ne da ke tattare da shi, da ba kowane ɗa namiji Allah ya bawa ba. Still looking into my eyes, ya ce, "Albishirin." Turo baki ne gaba na ce kai dai hamma je ba na ce gora ba. Jabir bai gajiya da kallon kyakkyawar baby face nata da ke cike da shagwaba. Yana jin wasu abubuwa suna bijiro mashi cikin kai. Iska ya hura min a kunne ganin yadda na kafe shi da idanu ba tare da na san na yi hakan ba. Da sauri na rufe idon ban ankara ba na ji saukar wani sassan yanke saman idanu na Da sauri na koma buɗewa ina kokarin tashi amma bai bani dama ba. Cikin love Boys ya ce na samu aiki ce Wani irin miƙewa ne da sauri na tsaya haɗi da ɗaura hannaye na duka biyu saman bakina. Tsabar murna na ma rasa abin da zan ce. Tashi ya shi ma ya rungume ni ta baya gami da zuro kan ta saman kafaɗata. Ya ce kina farin ciki ko firici? Ni ma ina farin cikin cewa na samu aiki yanzu. Zan iya ɗaukar nauyin karatun ki, don ganin kin cika burin ki? Ɗan ajiyar zuciya ya ɗauke sannan ya ci gaba da cewa amma baki tambaye ni wani irin aiki na samu ba. Bai jina na bashi amsa bai ci gaba da faɗin. Na samu aikin koyarwa a makarantar firamare. insha Allah duk wata za mu ke samun naira dubu talatin da uku kin ga ai ba ƙananan kuɗi ba ne wannan ne sukullin da muka yi ne tare da mu a yau kuma alhamdulillah mun kammala komai ya ƙare da murmushi yana shafa fuskata zuwa saman wuyana a hankali na fara jin wani abu mai kama da zare yana kwancewa daga cikin ƙwaƙwalwata yana bin jikina har zuwa tsakar ƙafata aikin karantarwa a firamare dubu talatin da uku ne Hammaje ke kira da manyan kuɗaɗe A hakan ma sai ya yi wata ɗaya cir sannan ya same su 33k ai ko monthly allowances da nake fatan mijina zai bani bai kai ba. A cikin kunne na ya rada min hmm kin yi shiru baki ce komai ba. Gyara tsayuwa na da niyyar matsawa daga wajen. Hakan ya ba shi damar jiyowa yana shigar da idanunsa da suka sauya kamanni cikin nawa. Zaro ido ne da sauri ƙirjina na bugawa. Ganin abin da Hammaje ya fara. Wannan dare dai Sadiq a cikin ruɗani ya yi shi. Duk yadda ya so daurewa kasawa yayi A Autor dialing ya sa layin Maryama, sai kira yake duk kuwa cewa matar nan ta MTN tana tabbatar mishi layin da yake nema a kashe take. Zama ya ƙasa a da ke bakin gadon shi ya riƙe kansa da hannu biyu. Wata safinin happening to me? ke damuna ne?” Ya yi wa kanshi tambayar ko me ya tuna kuma ya yi saurin sauke hannunsa yana katse kiran da yake ta zuba wa Maryama. Kana ya juya akalar kiran zuwa kan wani layi, ya ɗaura saman kunnen shi haɗe da lumshe idanu kamar mai barci. Federal Locust Gombe, Gombe State. Cikin ɗaya daga jerin gidaje na alfarma da ke shaƙe a unguwar mai ɗauke da tsarin zamani na shiga daga compound ɗin. Compound ɗin gidan, za ka iya fahimtar mamallakin wannan gida ya samu, na duniya kam sai dai ya yi harin lahira. Gida ne na alfarma mai ɗauke da bene hawa ɗaya, sai wani babban duplex shi ma mai kama da aljannar duniya a gefen hagun babban building ɗin. Daga inda kake kana iya hango boys quarters a can ƙarshen gidan, bayan su gadin swimming pool da kuma wawa keken parking space. kusa kai na cikin gidan bayan na buɗe kofar falon. Tsayawa faɗar faɗa haɗuwar wannan falo da ɓata lokaci ne. Aƙalla faluka uku ne cikin downstairs ɗin da kuma kitchen da so da sauran bedrooms. Zaune take bisa stool da ke gaban dressing mirror a ɗaya daga cikin kyawawan ɗakuna kuma mafi girma da ke upstairs. Tana ɗaure da babban tawul da ya kai har ta tun daga ƙirji. Gashin kanta mai walƙiyar da kallo ɗaya za ka mishi, ka san ba ƙaramin laushi zai yi ba a baje har saman Hannun Hannunta ɗauke da hand dryer tana busar da gashin. Duk da a zaune take, amma za ka iya fahimtar ba ta cika tsawo ba, kuma ba za a kira ta da gajera ba. Kai tsaye za mu iya kiranta baƙa amma ba ƙirin ba. Nan da gani skin nata yana samun kulawa ta musamman sakamakon shanin ɗin da yake yi. nan farare tas da ɗan madaidaicin baki mai ɗauke da cikakkun lips irin mai tsoka ɗin nan. Kana da jerarin haƙora farare tas masu ɗauke da babban wushirya a tsakiyarsu. She just a black beauty. Aƙalla za ta kai shekaru ashirin a duniya. Tana gyara kanta amma ta cike da annuri da ganinta za ta yi fara'a. Bayan ta gama ta shafa mashi mayuka masu daɗin ƙamshi sannan ta ɗaure gashin da, da band hot Kana ta kama jelar ta kitsa shi ya sako har gadon bayanta. ya kwanta lub sha'awa sha'awa. Hairspray ta fesa wa gashin sannan ta ɗaga kwantena ɗin lotions da ke wajen ta fara dubawa. Duk ajiyewa ce, don ba wanda ya mata ta ɗauki body spray ta yi wa jikinta wanka da shi. Kana ta ɗau wani kwalbar humra ta dinga bin lungu-lungu a jikinta tana gogawa. Take ɗakin ya ɗau wani irin kamshi, har yana hawa kai, amma ita ko a jikinta kamar ma hakan wani nishaɗi yake bata. Tana tsaka da goge-gogen turarukan ne wayar da ke zaune kan miro ɗin ya ɗau ƙara. Ɗagawa ta yi don ganin mai kiran a wannan lokacin. Emoji ɗin love guda biyu da ta gani fuskar wayar ne ya sa ta fikin cikin gaggawa tana faɗaɗa fara'ar da ke fuskarta. Cike da ɗaukin murna mana misaltuwa ta ce yaya. A ɗaya ɓangaren Sadiki ɗan muskuta daga zaunen da yake ƙasa rock ɗin ya murmushi kaɗan wanda bai san ma yayi ba ya ce Lil sis kin manta da yaya ko? Wannan karam turo baki ta ta ce ba wani naman ba wani nan yaya so kake kar in yi ƙorafin kamanta ta da ni amma sau nawa ina kiran ka ko amsa wayata ma ba ka yi oh sorry my lady kin san yayan naki lebura ne so ba ko da yaushe nake da lokacin kaina ba cikin fara'ar da yake ɗabi'ar ta ne ta ce to yaya Allah ya bada sa'a amma sai kuma ta yi shiru amma me ya tambaye ta duk da ya san abin da za ta faɗa just to tell you mun yi mission naka ta faɗa da sanyin murya why is mom ya tambaye ta ba tare da ya bi ya bi ta kan maganar da ta faɗa ba. Mam tana sayar ɗan abu ba ta jima da fita ba. In kai mata wayar ne? No ki bar ta kawai. Idan ta shigo ki ce mata I'm on my way tomorrow. Tomorrow morning Bala ya je ya ɗauko na airport. Ok? Wani irin daɗi ne ya ratsa zuciyarta da sauri ta miƙe har tawul nata na kwancewa. Ta ce da gaske kake yaya? Da wasa nake lilsis Ya kwaikwayi abin da ta faɗa da irin muryarta. Dariya ta kuma yi ta ce Allah ko kai surprising namu. Bari in je in faɗawa wa mom. Bye. ba tare ta ji rajin abin da zai ce ba ta yanke wayar ta nufi kofa da ɗan gudunta karo suka ci ci da wata dattijuwar mata farasal kai da ganin ka kasan ba karamin kyau ta yi lokacin ƙuruciya ba bayan ta dawo tana haki kamar wacce ce gudu mai nisa wai sai yaushe zaki girma ne Khadija kullum kina girma kina cin ƙasa yanzu me ya haɗa ki da gudu haka kafin budurwar da aka kira Khadija zai ce wani abu Mom ta gama shigowa ɗakin tana bubbuɗe hancinta me nake ji haka Khadija yanzu ba kwams nawa ne kika bulbular a jikinki kamar mara lissafi ko rungume mai da ce cike da farin ciki ta ce Sori, momi. ba zan sake ba bata ba wa mam damar magana ba ta ci gaba da faɗin albishir momi yanzu yaya ya kira wayar ki na ɗauka ya ce min yau in sanar da ke gobe zai zo da safe bala ya je ya ɗauko shi a airport please momi ni ma zan je ɗauko shi kar ki faɗa mishi please please please mom ta kare tana ɗan bubbuga ƙafa a ƙasa sake baki kawai momi ce tana kallon ta Say something mana mom. To Allah ya kai mu zaki jira goben yayi yi ai. Aiko, irin wannan rawa kan da kike yi wa man shi yake sa shi ma yana basar da rake ke kuma baki gane ba. Ni dai ki bar na kawai ma. Ta faɗa tana turo baki. Yauwa bari in je in fara hada masa fabric na shi kamin ya iso. Na shiga na shiga uku ne hawa. Mutumin da sai gobe zai zo ne kike kokarin shiga kicin tun yanzu? A ah, na manta ne mam. Cewar kaje tana dawowa bakin gado. Ta zauna. Zaro ido na yi don ganin Hammaje ya matso da sa daidai nawa bakin. Da sauri ya kokarin juya ta sai dai an samu rashin sa'a inda ya sauke min wani irin light french kiss saman lips nawa sannan ya zarce zuwa kunne na kamar mai ya ce in je ki ci kayan daɗin da na siyo maki wani irin shock na ji ya bani a take har sai da jikina ya jijjiga duk da yanayin da na shiga amma na make na make kafaɗata da faɗin ni ban so kawai ka kai ni wajen inarmu. ina sa in ganta na faɗa ina turo baki gaba Murmushi yana shafa kansa as usual ya ce wajen ina muke son zuwa? E, na faɗa da sauri. Wani marmashin Jabir ya kuma yi ya ce okay zan kai ki amma on one condition sai kin ci abin da na kawo maki. Ni dai na ƙoshi na faɗa cikin turo baki gaba. Sama kujera ya zauna yana harɗe ƙafafu ya ce okay dan baki shirya zuwa wajen inarin ba kenan. A'a Allah Hammaje na shirya dan Allah ka kai ni kaje? Na faɗa pleadingly tasowa ya yi zuwa inda nake tsaye ya kama hannuna har inda ya ajiye ledar da ya shigo da shi ƙasa ƙasa ƙasa ya yi da murya haɗi da faɗan kaza ce fa duk da jabi ya so ta ci kazar nan yau murya mai ƙiyawa ta duk ta ga kaza kuwa har abin ya bashi mamaki da ya dage sai ta ci ma kuka ta sanya masa da ƙyar ta sha fresh milk ɗin mai sanyin gaske ɗan kaɗan ganin tana bata mishi lokaci ga dare yana yi ne ya sa shi cin naman sama sama sannan ya ce ta je ta yi wanka su wani irin zaro ido ne har hakan ya bawa Jabir dariya wanka kuma hammaje a cikin duhun nan ni fa nayi wanka ɗazu da magaraba fa oh sorry na manta ne kin yi wanka amma ni ban yi wanka ba kuma kin ga na wani zirga zirga yau let me fresh up sai mu tafi wasu hawaye ne suka shiga silalowa Maryama cikin hawayen ta ce kai dai hammaje kuma kana ganin dare yana yi ka ce wanka zaka shiga wanka mana firiti kwaso kike kike in je wajen inarmu ina tsamin datti ta ce ba kya kula mata da ni ya faɗa in dai na tube Bai jira jin abin da zan ce ba, ya fice daga ɗakin bayan ya kunna min light na wayarsa. Bayan kamar minti ashirin ya shigo ɗakin ɗaure da babban towel ɗin da ban san inda ya samo shi ba, nan bai fita da komai ba. Sai wani ɗan ƙarami yana ta goge kan shi da shi. Cikin mintunan da ya kwashe ɗin nan ji ne kamkar in bi shi toilet ɗin, tsabar yadda na zago in ji wajen innar mu. Tamkar na shekara ban gansu ba haka nake ji. Da sauri na rufe idanu na ganin yadda ya shigo ba tare da ya bi ta kaina ba ya shige bedroom nan ma ya kwashe kusan wasu mintuna ashirin ɗin ban san me yake aikatawa ba shi kuwa jabir tun da ya shiga ya kwanta da gingine saman gadonta ƙafafun shi suna ƙasa ya yi filo da hannunsa duka biyu ya zuba wa fan da ke saman silin ɗin na ɗakin ido kamar mai karantar wani abu a hankali ya limshe idanu jin wani abu na mishi motsi a jininsa gajiya ne da zama a falon na miƙe cikin sanda na leƙa ɗakin Yana kwance har lokacin. Turo baki ne na karasa shiga ɗakin a hankali. Nake taka har zuwa bakin gada. Na ja na tsaya ina ƙarewa halittar sa kallo. Ƙara shakwaɓe fuska ne, na ce shi ka zo kai baccin ka manta da ni ko? Shiru Jabir bai ce komai ba. Ƙara matsowa na yi gab da shi. Na sa hannuna ina ɗan bubbuga nashi hannun da ya matashin kai da shi. Na ci gaba da cewa Hamaji shi ne ka ka bar ni ina ta jira ko? Jabir da ke jin baƙon yanayin da ke tattare da shi Yana ƙaruwa a hankali ya sauke wani irin ajiyar zuciya, sannan ya sa na sannan ya sa shi hannun ya janyo ta ta faɗa kansa. Ban yawo ne ba na ji ni jikinsa, buɗe raunanin idanunsa ya yi, ya zuba su a kaina yana min wani irin kallo mai gigita tunani. Kallon kallo muka fara yana yana ƙasa ina samansa. Take na ce na fara ƙoƙarin ƙwatar kaina, amma na kasa. Da shaƙaƙƙen murya ce, kina son zuwa wajen innarmu da gaske? To masu saurare, a nan za mu dakata. Ni Mama Maimuna nake muku fatan alkhairi.